الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا بتبتع الله صلاة يسيتي بعامل جزيز تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وقوبيني نعم وقوبيني تكون 2014 kalenda miladiya mai kafin shi ci daga kafin littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mun gan فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي فلماذا كلا لا تفعل مثل ذلك واجيلنا fi maradi kalbi ka yi tiɲɛ ba tiɲɛ yɛ gbɛɛ wɔ bɔ a bil ma a fi de le fi ziɲɛ yɛ fi wɔn yɛ ba wɔn na bo e la ka tiɲɛ nti a tiɲɛ ba tiɲɛ lafiya ne ka ba tiɲɛ wɔn a ba dɔn ka yi za ka ka ka ka ka ka yi e wa ti bo ndu waati jɔn mulu de laafiya ka dɔkita nɛgɛ sawu ba wani ya ka yi ba sanni lafiya de bɛ zuma yɛ ba sanni ko. kila ebo ohun jiki ebo nwa nwa jiki egun sọ kila eze eji eyiri na batunga ten na yau gbogbo ba ten ten adi eji dabo ne li ba ten ye gbọnu jumbo aya ye batu yo ye ye gbọn eti ye li batu yo ye ye gbọn ezufu wetu san batu yo ye ye gbọn ezufu gbazaju ye. bàtú yòóyé yegbọn kí ẹni pàtẹ lọ bàtẹ yegbọn jì fi kòló múná tuntun tó bàtẹ òun tókè yòóyé fi kòló bí i mọ̀rọ́dún fàzádà húmọ̀láhù mọ̀rọ́dà fa'amman labi na fi kòló bí i zaigun fẹ́ẹ̀ tẹ́bi una ma ta sha ba zai ji fifa ya zai babu na gami tuma ta sha ba minu ya bai dawa fitina ba amma zai ji da yi na aja ga amin na biyu kullum min indi ربنا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ya fe je kudu bil qawli mai ma ne ga ila ya fe da kan kabire mai bu da na ba ta da mu gona ya ufe gaje ufe gaje bu ba ko be kaune gudu bayan in zaji wuce shi mamu mai ɓata dai lauza gan ba ta ne zaɓe gbadan ba ta mu ko ba ta ko ba ta yin shahawatu ko yanayi kiwo ne yan wuce umarje gusa ki gusa yin ba ta yin gbọn murakaba ya ce ci da su ya ce ci ikiyada ya ce ci iman ji ya ce ci ezufa alkiyani alkur'ani ba wadda ya da kirkishi yanayi ɓata kiwo na ji wani ci batayin ba nan wani minu yi ji imani bi an na sharra kele yin dede layu sabu ilallahi ta'ala a e yi juye lo bayan ceca li kama li raban ti yi wai kimace ya e boye ni gun rama ya ce shi da yake mu a nabi sa sallam gan wa sharru laisa ilaika sharri wuje ba wato ya ci wani biyarwa wa musulmi. fannas da kaza illahi ta'ala shi ku taimi ga kaza wani to yake na tuce a kwari na laifa fi sharrun abadan shi laifa fi sharrun abadan shari da bara abadaya ya anna an rahmatin wa hikmatin ya e, bi wuce ji faruwa da yake yan ramo da yake mai tuce wa yanna ma ya kunu sharru fi muqtadayatihi ko sharra bibi ya e, ciye na ngalakmanin ya e, bi na anabi sa'a sallan ga du'a قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكنوت الذي علمه الحسن دعاء الكنوت يعني بلاوى الحسن نجا وقني شر ما قضيت الله وبمتى رغب شيرينا وقبانا سيد المشكاتي فليش سيد المشكات مسابيوكو فأضاف الشر إلى ما قضاه وشر جي دابه نوجي قضاونا ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا ka sharo tana madai na kwana wani wanda ga fiye shari guya wa sharrun fi mahalli min wajihin sharru fiska an gacho wa khairu ni wajihin alkhairu mu an gacho aw sharrun fi mahalli khairu fi mahalli akhar ko ma sharru yo da nan gacho alkhairu mu da nan gacho kin wa ga ba gon nabu ga fal fasad fil ardi shaykh utaymin ga ba nan ne ta yankin bana min jadibin min aljadidi ya edagi ngo bere edagi na aga jele mu ye ga jele mu wal maradi man ya batai wal faqri da talauci wal khawfi bedan sun bata ne sharu sharu yo lakin na khairun fi mahallin afa amma al khairu da nan lucho qala allah ta'ala to lakin na zahara al fasad fi al barri wal bahari ejj be bani wa gashe al bar la banti wal bahari de bi de ma kasabat aidin yene egwazo hanji da jibe na liuzi ya kahun ba'adar da zai amilu egwa la da gwalo miya sashi na jina la'allahun yarji'un egwa je ba da tun sai ci ne gan na ga wa kafu ya di sariki bi baye egwa ya zane yi da ci na wa rajimu zani bi rajimu ke rajimu ta kufu ya zane ya ci dana sharrun bin nisbati lisariki wa zane sharru yo lo bayan zanen aka ga a kwamfiyo bayan ziyo zane yiye na ya zane da yanci ne na fi katil ya da wayi wayi da haka nafsi ya ce alogwa ba ko ya zane ma da yanci mai musan na sukun alama jikiyo alama fitaku lakin da wa khairun lahu ma min wajin akhar amma e gwana ba zannan ko ta kuna ma ku zannan alkhairu yo fiskan cho haythu yakunu kafaratan lahuma e gwana ga kafara ya falla yajma'u lahuma bayna hukubatai dunya wal A la ku ko e kada tsakani punishment ki jobiyani bayani kiyaniya wa wa aidan khairun fi mahallin akhar karin mutum masu wale ga alkhairu wadda nan da cewa haifu inna fi himayatal amwali e wannan daga baji biyan nan gugu can dukiya dabo wala arabi bi mutunci shi wal ansabi bi dangi shi kanin ba wannan wani Allah gajin halitta yin dundu Allah khaliqu kulli shay'in ko amma ladabi buyo ya eji sheri ya ba tuca ebo na ɗan gajin wuce jeje na muktada ya wuce gabu ji faruwa don kawo sannan da mai da dani kun wuce jeje yi min waje waje da waje wanda ci ba wadda da wakil ne sharra ma kazaita allahu gan gomita daga yi na kwanan hmm. walayin wa sharri ji da fa da ba ila ma kazahu amma ka shi da kuli shagu khalifan ya mai shagu da nan da toki alkhairi da nan da to misali eledwa madengu ko en dishi ya cibo da su shi dabe yin ne kwata ya da kayan guru ɗaya dede amma ne dede ne da ya suku the same dede na bi wuce ji alkhairi ne shi wani يظهر الفساد في البر والبحر بما بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عشان عليك فساد النيب الدسوجي بينجتنا don yi ne yadda ba ne bai madagun na shi ne yi bane da suku feslan da labi egwu ezaji a filiyen lemba su kuna jina ma ji tuba bi ba su ici wa ne ga yin nan na jinin wani lada fato yake to su za mu ci ne funi fuza za funi wa ba to da gida sai ci ya amma kan ta ce alama da gwe ya budu fato yake kuyo ko wa ne alkhairi da muka mu da ba mu dan

e gwanin ma ke kunan wala zan ga ta ke le wale ga ta alfi yin wa ha zun ga sai dide da ke sai da wato ta ta ke chalefi filefi ta tuba e gwanin ma ke kunan su ko e wa sai ha ke go tsaya dukiye da rike shi da nan wale ga su da alkhairi da shi shi wani amma a je kamata ya alhaddu ya dushe juwon wujiga ya zaɗi ga da yi fuwa ba fẹ́ lẹ́yìn tiyan waje baya a sáré kọsa da kato hukọwa waga can gaji gole wale ba rajimu ya zani ko izagen e e ya ci da umaya wajani ko ci da yawa ni agu jike agu futaku zanen ma futaku ne ziyo ezo shi ci gwamnati ko kwalikali no kawai ga a futa ku ga yau da yana wa futa ku ina ga wani gano amma ka futa ku inda gwamnati su ga express ganwu ya ci da muke riya auma zabagi na jida hankali aji baligi a yi musulmi a yi adili don na bagin na jizi na gangani bayin zagin na yana alawar amagoni ya dushe wọn àkùtẹ́ òǹgá òǹdé lé òǹdé tukata àgáyàn òtún àti ìwúrúntú kó òǹgá òǹdé tún àpé etí ẹgbẹ̀ṣọ́ èdè lápé bàmí sùkùsùkù egun ní mo náà lé yẹ́wọ̀n náwó láti èrè ajáni kó òǹgá òǹdà tún ẹ̀dẹ́ sàká kó dàbútà ìyẹ́ alẹ́ náà ìfẹ́ jí ìfẹ́ tọ̀báyìn dàjí mẹ́gánà àmáyẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ti rọ́kà ní mutum fẹ́ da takadin wọ́n yíra kúta na ga ajubula na ebe na fi ajiyar rila wúwú yàn èyí ti nà tó mẹ́rẹ́ ẹ̀dùn yà lè mọ́ súnkún èyí ti àzàkún ní aga 35 ìrìn amma ebon na kamera a fe wu kamera ti le zanu ti fe net nan ban wa ku jani ga zannan agujin haji gaskiya nga zo ebon ne use to computer ko graphic design ne shi ta je kwa fi da da sauransu lakin na khairun lau ma wuri wa da na rike mutu da amfani yan rajin ya zani na dinan nan da na wala na alim sa sallan ga zane ga tun na ajin haji na lona a tuji haji jan na ga kafara hon a alika haji na juma na wani ke wani kafara ma na wa ciya ma ke la zan ta wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka